الذين جعلوا القرآن عضين waɗanda suka mayar da alƙur'ani ɓangarori suka ce tsafi ne ko bokanci ne ko waka ce